rashin sanin daɗin auren shi ya jefa mu abin da muke ciki wallahi ka samu mace mai son ka ki samu namiji mai son ki mai addini mai imani wanda ya san mai auren ya fi komai daɗi a rayuwa ko kana da sisi ko ko baka da ko sisi ya za muna wulakantar da kanmu Allah ya mana ni'ima to ki bi a hankali in kika je kika hana kan kanki wajen boka ya sace miki kuɗi ya sace miki addini ke kika jawo lahira za a tafi aljanna dai ake kwaɗayi idan kuma ke ba ita kike so ba to sai ki fita ki ba mu guri mu ita aljannan muke so domin ta muke aikin da muke yi me zai ja miki tashin hankali akan kishiya ki zai ki rasa imanin ki babban kishi ki zo ki sha kwalliya ki maki abin da take yi shine amma saboda ba ki da imani an auro ki kin zo za ki raba miji da matarsa da 'ya'yansa ki bi wancan ki kulla wancan ke kaɗai kike so a zo wajen ki ke ɗin me kin yi asara wannan gari ne ya mai muna nan muna abin da muka saba idan kana neman mace ta gari mai addini mai mutunci a wannan gari na yamai to ka tuntube mu wallahi za mu baka daidai gwagwado idan kina neman namiji mai addini na gari mai mutunci a wannan gari ne mai da inda kike ba wai a dauke ki akai ki Najeriya ba in Najeriya kike so dama can mu free you are free dan akwai wasu wanda ba sa son su bar kasar su to nan ma أعوذ alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa barik wa akrim ala nabiyina al mustafa. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana dan uwanku Shu'aibu Ibrahim Akarami mai gabatar da wannan shiri na Tilawa Online TV shiri da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini musamman kuma da lafiyar jikunanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana wannan aiki ba don mu ba ya duba zukatanmu ya tausaya mana ya sa mu samu dace duniya da lahira to albishir ga al'ummar duniya musamman mutanen da nake cikinsu a yanzu wanda na samu karɓar bakuncinsu shine mutanen Nijar jamhuriyar Nijar kuma Anyami babban birnin Nijar ya kamata a ce a cikin wasu khair da za mu gabatar a jiya juma'a muka tattauna wannan matsaloli to allah bai ba da damar haka ba muna magana a cikin wasu khair abin da ya shafi zamantakewa na gidaje tsakanin ma'aurata da kuma masu son su yi aure to ya zama wajibi mu tsaya mu nasu domin dace ake nema a duk abin da ya shafi aure kai uba ka zama mai haƙuri ka zama mai adalci ka zama mai tausayi a wajen iyalinka mai sakan musu fuska mai wasa da su kai ne farin cikinsu kai ne abin alfaharinsu duk duniya babu wanda za su zo su zauna su ji sauƙi sai kai me yasa ba za ka zamanto musu rahama ba me yasa ba za ka zanto musu wata bishiya mai 'ya'yan itatuwa da za su je su rika tsinka suna ci suna jin daɗi ba haba uba karka manta tana cikin gidansu ka je ka ɗauko ta ka raba ta da mahaifiyarta da mahaifinta da yayyinta da ƙanninta ka zo ka kawo ta ɗaki ba abin da take sai bautar Allah me bautar Allah shine hidimar da take maka bauta take wa Allah amma ita ma in ta san haka shi yasa nake ce muku mu yi aure ibada ba aure al'ada ba to duk matar da kai ma haka ka tsare ta ya zama wajibi ka tsare mata mutuncinta ya zama wajibi ka tsare mata addininta ya zama wajibi ka kula da ita ba fita take ba baiwa Allah kullum tana cikin gida idan ka dawo ka zo ka ba ta kulawa kai wasa da ita kaɗai bai mata kewar da ta daɗe ba ta ji me ya kewar da ta daɗe ba ta ji ka haita tun ƙarfe bakwai baka dawo ba sai ƙarfe bakwai awa nawa to wannan kewar ka zo ka sa mata shauki da sururi ba muna magana dole sai saduwa ta shiga tsakanin ku so da yawa wasu matan sun fi son wasa sun fi son ka jawo su ka rungume su a jikinsu ta kwanta kan kirjinka kana hira da ita tana hira da kai kuna jin daɗi ya yi mata masu ɗari ka ce za ka sadu da ita maza ba ma wannan ku tausaya ma wa'annan bayan Allah kar ka manta kar ka manta kar ku manta ku ma uwaye ne kuma 'ya'ya za ku haifa kuma za su je gidan aure za ka so a yi ma haka ya zama wajibi mu yi haƙuri mu maza mu zama masu adalci masu kulawa da wannan amanoni da aka bamu mu san cewa Allah zai tambaye mu ka sauke mata haƙƙi na ciyarwa ka sauke mata haƙƙi na shayarwa sutura daidai gwargwado abin da ya samu ya sauwaka a mata kayan kwalliya da ya sauwaka a mata kuma babban abin shine ina ƙara maimaitawa a bata kulawa mata rauni gare su ɗan abu ƙalilan za ka yi ka jawo ra'ayinsu ba su da wani buri mace shine illa mace ta zauna da mijinta tana hira da shi na jin daɗi ko da matsaloli da ake samu na kishi tsakanin waccan da waccan gani ake waccan tana ganin ita waccan za ta ƙwace mijin ya fi mata dariya ya fi kula da ita shine sai ta je ta kama bori da boka malam da malama alhalin ita ce matsala ita ce ta yi sake tun farko ba ta ba mijin sake zai zo yana son a zauna a hirar ba ta so sai an auro wata tana ganin wannan za ta yi sannan sai ta tashi tsaye ta ce ai ita an wulakanta ta ita an yi kaza to maza mu yi haƙuri mu taimaki matan nan mu zauna lafiya da su haka kima miji abokinki ne miji ɗan uwanki ne waɗannan mutane suke cewa kakki ɗauki namiji uba suna baki gurguwar shawara suna so su hallaka miki rayuwar aurenki namiji ba ɗan goyo ba ne wallahi ba goyo ba in a wuya za ki iya ɗaukar shi ki ɗauke shi namiji ya kai haka in dai yana miki abin da ya dace ya tsara mutuncin ki da addini ki wake kin san daɗin aure kuwa kai ka san daɗin aure kuwa ayya rashin sanin daɗin auren shi ya jefa mu abin da muke ciki wallahi ka samu mace mai son ka ki samu namiji mai son ki mai addini mai imani wanda ya san me auren ya fi komai daɗi a rayuwa ko kana da sisi ko ko baka da ko sisi ya za muna wulaƙantar da kanmu Allah ya mana ni'ima to ki bi a hankali in kika je kika hana kan kanki wajen boka ya sace miki kuɗi ya sace miki addini ke kika jawo lahira za a tafi aljanna dai ake kwaɗayi idan kuma ke ba ita kike so ba to sai ki fita ki ba mu guri mu ita aljanna muke so domin ta muke aikin da muke yi me zai ja miki tashin hankali akan kishi yake zai ki rasa imanin ki babban kishi ki zo ki sha kwalliya ke maki abin da take yi shine amma saboda ba ki da imani an auro ki kin zo za ki raba miji da matarsa da 'ya'yansa ki bi wancan ki kulla wancan ke kaɗai kike so a zo wajen ki ke ɗin kin yi asara wannan gari na yamai muna nan muna abin da muka saba idan kana neman mace ta gari mai addini mai mutunci a wannan gari na yamai to ka tuntube mu wallahi za mu baka daidai gwagwado idan kina neman namiji mai addini na gari mai mutunci a wannan gari ne mai da inda kike ba wai a dauke ki akai ki Najeriya ba in Najeriya kike so da can mu free you are free dan akwai wasu wanda ba sa son su bar kasar su to nan ma muna nan muna wannan aikin alkhairi idan kaji kana da bukata ka tuntube mu ta lambar da muke bayarwa ko ta whatsapp ko ta kira Allah ya muku albarka cikin garuruwanku da gidajenku da addininku ya sa ku gama da duniya lafiya kuma Allah ya samu a ciki ya mana gafara ya mana rahama ya sa aikin da muke karɓaɓɓe ne sai mun ji ku kar a manta da subscribe da sharing da comment ma'assalam